من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين <coughs> نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله بلكم مدى da أولا سافية الهدي safiya ta المحرم في biyu ga جدري حدود shekara ta باين هجرة ولكم إتشي سافية ashirin ga wata ko ashirin ga watan biyu shekara ta dubu biyu da biyar mai miladiya dan ci gaba da karatu littafin sharhul warakat fi usul fiqh na babban malami Abdullah ibn Salih al-Fawzan wannan kuma shine darasin mu na uku a cikin wannan littafin yau za mu tashi ne inda yake magana akan al'ahkamu shar'iyya ko an yi ta'arifin al'ahkamu shar'iyya a darasin da an yi ta'arifin kai usulul fiqh a darasin da ya wuce yau kuma za mu tashi akan al'ahkamu shar'iyya shi mai littafin na asali sai ce wal ahkamu sab'a al wajib wal mandub wal mubah wal mahzur wal makruh والصحيح والباطل wato waɗannan su ne hukunce-hukuncen shari'a guda bakwai akwai abin da ake kira alwajib akwai abin da ake kira almandub sai almubah sai almahzur sai almakruh sai as-sahih sai kuma albatil to zai ɗauki kowanne ya yi bayanin sa ɗaya bayan ɗaya tun daga kan ta'arifi zuwa ga abin da ke shiga cikin komai a hakikanin gaskiya yawanci malamai sukan ambaci guda biyar ne wajibi da mandub da almahzur da almakruh sai kuma almubah to amma ƙarin as-sahih da albatil wannan idan an yi wani itibarin ne kamar yadda bayani zai zo nan gaba yace al-murad bil ahkam al-ahkam al shariyyah allati taqaddama dhikruha fi ta'rif al-fiqh والأحكام جمع حكم وهو لغة المنع ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي والحكم القضاء قال ابن الأثير الحكم العلم والفقه والقضاء بالعدل وعلى المعنى الأول جاء قول جرير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب ويظهر من هذا المعنى اللغوي أننا إذا قلنا حكم الله في هذه المسألة الوجوب فمعناه أنه قضى فيها بالوجوب ومنع المكلف من مخالفته tun daga inda na karanto zuwa nan gurin bayani ne dangane da menene alhukumu a cikin harshen larabci me ake nufi da alhukum wato dai lafazin alahkam yana nufin alahkamu ahkamu shar'iyya wato hukunce hukunce na shari'a allati taqaddama zikruha wanda ambatan su ya riga ya gabata fi ta'rif al-fiqh lokacin da ake maganan ta'rifi na kalma ta al-fiqh wal ahkam jam'u hukm lafazin al jam'i ne na kalmar al-hukm wa huwa lughatan al-man'u abinda ko ake nufi da al-hukm a cikin larabci shine al-man'u an gane ko da haka idan kace hakamahu yahkumuhu hukuman daidai yake da mana'ahu yamna'uhu man'an a cikin harshen larabci al-hukmu huwa al-man'u hana abu hana faruwar abu shine al-hukmu a cikin harshen larabci wa minhu qila lil qada al hukm dan haka ne ma alƙalanci da ake yi sai ake sa masa suna al hukm ko kace al qada'u ko kace al hukm duk ma'anar su daya saboda me li'annahu yamna'u min ghairi al domin alƙalanci yana hana faruwar abinda da ba shi aka zartar ba idan alƙali ya zartar da gidan yari wato kenan ya hana wannan mutumin da aka zartar wa gidan yari zama a ina a gidansa to kaga yamna min ghairi al dan hukunci nau'i ne na hani hana mutum zama a gidansa tilasta masa wato ainihin zama a gidan maza wal hukmu al-qada dan haka dai a takeice al-hukmu shine al-qada قال ابن الأثير وانا وانا ببن ne a bangaren lugha ibn al-asir ke cewa lafazin al-hukmu yana daukan ma'anoni kamar haka yana daukan ma'anan al-ilmu an gane ku sannan yana daukan ma'anar al-fiqhu sannan yana daukan ma'anar al-qada'u bil adli ma'anoni guda nawa kenan guda uku al bi ma'ana al-ilm wal hukmu bi ma'ana al-fiqh wal hukmu bi ma'ana al-qada' bil adli wannan duk a cikin lugar larabci lafazin alhukumu yana daukan waɗannan ma'anoni da aka ambata a cikin akan haka zai yi cewa alhakim ina nufin mai al'alim ko alfaqih ko alqabi zai yi cewa alhakim ina nufin al'alim ina nufin alqabi da sauransu to amma fa alqada ba a kiransa da suna alhukmu wa cikin larabci sai in ya zanto qada'un bi adalin a wurin ibnu asir fa idza kana qada'an bi ghairi adalin fala yusamma فلا يسمى حكما وعلى المعنى الاول بيسجوا قولنا ما انات فرقوه القضاء بما الحكم بمعنى المنع اكن سنجاء قول جرير وتو مدن الجرير تزو جرير وليس هرر مواكين كما لو كنتني آه. يجي تو ابني حنيفه احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضبا أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب لفظا أ wato ihda adawatin nida ɗaya daga cikin harufa da ake amfani da su dan nida ko ka ce ya zai ko ka ce a zaid ko a ya zaid dukkan su na ne adawatin nida ne a bani hanifa yana nufin ya ku kabilar banu hanifa ahkimu sufaha'akum ku hana wawayenku ƙetaro min iyaka ta inni akhafu alaikum an aghdaba ni ina ji muku tsoron fushi na na fusata ba za ku ji da kyau ba to kaga ake musu fa sufaha'akum bi ma'ana imna'u sufaha'akum kaga al-hukmu anan bi ma'ana al-mann ويظهر من هذا المعنى اللغوي أننا إذا قلنا حكم الله في هذه حكم الله في هذه المسألة الوجوب فمعناه أنه قضى فيها بالوجوب ومنع المكلف من مخالفته a wannan ma'ana ta larabci zai bayyana a gare mu cewa idan muka ce hukumun lahi fi hadhihi mas'alati wujub hukuncin Allah game da wannan matsala shine wajib me muke nufi da wannan kuma ma'anahu ma'anarsa shine annahu qada fi hadhihi wujub wato Allah ya zartar da wajibi a cikin mas'alar kenan wa mana al-mukallaf min mukhalafatihi kuma ya hana al-mukallaf wato shine baligi min mukhalafatihi wato daga saba masa ya hana saba masa kenan haka bil wa mana min mukhalafatihi da haka dai al a cikin harshen larabci bisa ga zahirin a islahi wal hukmu silahan ما دل عليه خطاب الشرع ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع والحكم اصطلاحا ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع وذلك تعريفه نعم بسم الله

نعم daga مليان المتعلق جميل الأخير والحكم اصطلاحا almuta'alliqu kaga shi ne a almukallafina idan kuka ce almukallafina ba na ta canza gaba daya da haka ne yana da kyau mutum ya rika zuwa da kansar idan an karanta tarihi irin wannan mutum ya wasance gurgurin yadda ya ji an karanta dan shi ne zai sa idan ya je muzakara ya haddace shi bisa ga daidai ba tare da kuskure ba abin da shi gida da alhukumu a yare na malamai na usul fiqhi shine ma dalla alaihi kitabu shar abinda zancen shari'a yayi nuni zuwa gare shi zancen shari'a yayi nuni gare shi zancen shari'a shine me me zancen shari'a alqur'ani da hadisi alqur'ani da hadisi sahihi dole mu ce alkitab was sunna as-sahiha domin kaga sunna gairu sahiha kenan laysa min kitab shar'i eh, wannan kitab shar'i da alkitab was sunnatu sahiha ma dalla alaihi kitab shar'i abinda zancen shari'a yayi nuni gare shi to wani irin zance na shari'a din kowane zance a'a al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina zancen shari'an da yake da alaka da ayyukan mukallafai zancen shari'a wanda yake da alaka da mai ayyukan mukallafai kaga kenan banda zancen shari'a wanda yake da alaka da aqidar mukallafai idan aiki daban aqida daban aiki kamar mai kamar sallah kamar azumi kamar zakka aikin haji zikiri istighfari duka dai a'malul jawarih ayyukan da gabbai suke tsakanin abinda harshe ke furtawa da abinda gabbai suke aikatawa to wannan sune af'alul mukallafi amma kaga aqida su ba kamar al-iman billah al-iman bil malaika al-iman bir rusul ina fata mun fahimta to a nan gurin kaga abin da yake nufi da al-muta'alliqu bi af'al al-mukallafin kin abin da yake da alaka da ayyukan su ba abin da yake da alaka da aqida su ba sannan ba abin da yake da alaka da zatin Allah ba al-muta'alliqu bi zatin Allah kamar asma'uhu wa sifatuhu wa af'aluhu kaga nan gurin duk ba su muke magana sai ba ina fata mun fahimta sannan banda almuta'alliq bi zawatil mukallafin abin da yake da alaka da jikin akwai zantai shari'a wanda yake da alaka da ne jikin wato su almukallafi kamar faɗin Allah ta'ala wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati kaga al-khalq da at-taswir هذا كلام الله سبحانه وتعالى لكنه متعلق بماذا؟ بذوات المكلفين لا بأفعالهم. أشيء hukunci a shari'ance shine khitabu shar'i al-muta'alliqu bi af'al mukallafina min talabin sawan abin nan nema aka cewa ku yi kaza domin aqimu sala hada talabun li iqa'i sala atu zakka hada talabun bi ita'i zakka wal ityan biha wa wa i'ta'iha li mustahiqiha ina fata an fahimta wato shine min talabin abinda aka nema au takhayyirin ko aka baka zabi ka iya ka iya kin bari aw wada'in ko kuma wato abin da yake ka'ida ce aka bayar ko sharadi ne aka sanya shine alwada'u wa nan gurin ana nufin al'ilal da ashurut da almawani da al'asbab al'ilal wa shurut wal mawani wal asbab bayan su zai zo nan gaba bayan su zo nan ba na tsammanin kuna bukatun ku rubuta amma dai ina so ku fahimta ne to idan kuka dauki talab zai zo bayani talab kadai wato ya kasu kashi biyu kowane daya ya zama shi ma ya kasu kashi biyu imma talabu fi'ilin ko talabu tarkin talabu fi'ilin yani tulib minka an taf'ala kaza wa kaza ka طلبه سبحانه وتعالى منا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان هذا كله طلب وطلب ترك كطلبه سبحانه وتعالى منا بأن نترك السرقة والزنا والقتل hada talabu tark an nemi ka bar abu ko an nemi ka yi abu to neman aikata abu kaga ya shafi wajibi da mustahabi neman karka yi abu ya shafi ne haram da makaruhi kaga duk talab ya shiga cikin su ina fata mun fahimta wato min talabin kamar a nemi ka yi abu ko ka barci au aw takayyirin ko a ka zabi cewa ka iya ka iya kin ja'izi kenan aw wada'in ko kuma wato al-wadau sune kamar da na faɗa al'ilal da al-asbab. da ashurut da almawani al'ilal al'asbab ashurut almawani to su wannan bayanin su zai zo nan gaba al'ilal wato illar hukunci kaza ne kaza ina fata mun fahimta kamar ma hiya illa fi tahrim al-khamr shine ne as-sukru a ce duk abin da muka samu na sha wa huwa baqin ala halalihi illa idza khalatahu sukrun fa idza wajadna annahu yuskir fa huwa idan intaqala min al-hill ila al-hurma kaga wannan illatul hukum kenan to wannan hukunci ne al-wada'u kenan hukunci ne wada'i kamar sharafi kamar ga mutum ya sha abin da akwai maye a ciki kaga an sami illa kenan to sannan sannan ya kuma gashi ya sha yana cikin baligi da shi sannan mai hankali baligi mai hankali kaga ah, wannan ya zama shine sharadi na mai mai haddi a kansa domin idan ya sha abin maye alhalin yana yaro karami bai kai baligi ba za a yi masa haddi ko kuma ya sha abin maye alhalin baya da hankali za a yi masa haddi to kaga dole sai da me sharadi ina fata an fahimta to mun samu sharadi ya sha yana cikin ya sha sannan kuma gashi baligi ne kuma sannan mai hankali to kuma ta iya ta iya zuwa mu samu mane da zai hana a yi masa haddi wato ya sha abin tsammanin sa kwalba ce da ruwa a ciki sai dauka a sha amma sai da ya sha bayan ya sha sai ga ne giya ce to kaga wannan kada ya kunu mani an min iqamatil haddi alaihi domin bai sha da ganganci ba ina ba ta mu yanda saboda haka kila ai masa haddi kila ki masa saboda wadansu itibara din inda ba a take su dai wannan bayanin su bai zo amma ku fahimci cewa abin da ake nufi da alhukumu shine me sifabu shar'i almuta'alliqu bi af'alil ibadi an ga bi af'alil mukallafin min talabin aw takhiyirin aw wadai to zai shiga sharhin ta hadisin yace wa misaluhu qawluhu ta'ala idan kana son misalin sa gashi nan kamar fadin Allah ta'ala wa aqimus salata fa hadha khitabun min ash-shar'i dalla ala wujubi iqamati salati wato magana ce ta shari'a wadda ta nuna wajibcin tsayar da sallah wa hadha al-wujub huwa al-hukmu shi wannan wajibcin din aiki ne hukunci Allah ya wajabta kaza wato hukuncin abu ya zama mai kenan wajibi ya zama tilas والمراد بالخطاب الشرعي abinda ko ake nufi da sahabu sharri shine sai a ce alkitabu was sunna da ya kamata ce alkitabu was sunna as-sahiha sunnata يقيد sahiha la la la السنة غير الصحيحة sharri wa لا bi af'al al mukallafin al murad bihi jami'u a'mal al jawari abinda ake nufi da fa'al mukallafin ana nufin dukkan ayyukan gabbai wa in kanat al af'alu tuqabalu bil aqwali fil itlaq al urfi ko da yake a al'adance idan an ce al aqwal shi ke su ne me wato idan an ce al af'al shi kawai abin da zai iya shiga cikin ne me aiki da mutum zai motsi banda magana magana ba ta shiga cikin ma'anar waɗansu kuma sukan bambance su ce akwai tsakanin al da al'amal inda al'amal aka ce to da ya shafi maganar baka da aikin gaba amma al'af'al shine aikin gaba kadai banda maganar baka waɗansu kuma sai da al'af'al din da al'amal dukkaninsu kowanne in dai a wajen malaman usulul fiqh ne ana maganar shari'a to da al'af'al da al'amal dukkansu da aiki da magana duk suna shiga cikin ne al'amal suna shiga kuma cikin al'af'al domin idan muka ce ba sa shiga ciki to kaga abin da zai faru da faɗin manzon Allah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa zan zanto abin da yake bukatar niyya kawai shine aikin da zaka yi motsi amma karatun alqur'ani tunda da baka kawai ake yi da zikiri da salatin annabi tunda da baka ake da ba sai kai ba da ba sai kai niyya ba ko da niyya ko ba niyya kenan yayi tunda ake innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma na to amma a hakikanin gaskiya kamar yadda na faɗa a urfi a al'ada ta zance ta yau da gobe to akan bambance tsakanin al'afa'al da mai al'aqwal amma a wurin malamai na shari'a da al'afa'al da al'aqwal duk suna shiga a ma'anar su daya ina fatan kun fahimta wannan shi ne cewa in kanat al'afa'al tuqabul bil aqwal duk da cewa al'afa'al wani lokacin akan mai da al'aqwal su zama cikin su fil itlaqil urfi azanci na al'ada yadda aka saba yin yau da gobe amma a shari'a babu wani bambanci wa hadha yukhriju ma ta'allaqa bi rawatihim tunda an ce sifabu shari al muta'alliqu bi af'al mukallafina to wannan ya fitar da kenan abin da yake da alaka da zatin su walaysa maqsudan to wannan sifabu shari al muta'alliq bi zawatil mukallafin wannan ba shi ake nufi ba anan ka kaulihi ta'ala wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum ko wa laqad khalaqna al insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqah fa khalaqna al-'alaqata mudghah فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما كل هذا يتعلق بزواج المكلفين لا بأعمالهم لا بأفعالهم وخرج به ما تعلق بالاعتقاد sannan a wannan ta'arifin banda abinda yake da alaka da aqida kal muta'alliq bil iman billah wal iman bil malaika wal iman bir rusul ila akhirih falaysa hukman bi hadha al istilah a wannan istilahi a wannan nan wannan baya cikin abin da yake da suna al an gane ko ya mukallafuna yashmalu naw'ain idan an ce al mukallafun ya kunshi mutane nau'i biyu na farko al mukallaful an wanda a yanzu haka ya zama mukallafi wa yuradu bihi abinda ko ake nufi da al mukallaf da yawa lamun din fataha shine kullu baligin aqilin kullu baligin aqilin dukkan mutumin da ba baligi ba ba mukallafi bane ba dukkan mutumin da yake gashi baligi amma baya da hankali shi ma ba mukallafi bane ba min huna يتبين لنا أن المكلف لا بد أن يتحقق فيه أمران مكلف دولة أسامي أبو قدابي تسردسي أبو نفركو البلوغ أبو نبيو العقل فإذا آه، زال أحد هذين الأمرين فهو ليس المكلف أما إذا تحقق هذان الأمران فهو مكلف البلوغ والعقل وانا كشي نفركو farko kenan وانا ينزحك wanda مكلفين na biyu laisa mukallafan al'an wanda shi a yanzu ba mukallafi bane ba lakin lakinnahu min mukallafi na sai dai an tashi lissafin shi a iya lissafin cikin mukallafai wa hadha yuradu bihi as-saghir wal majnun abinda ake nufi da wannan zance shine mutumin da yake karami bai kai baligi ba wal majnun ko mutumin da yake mahankali mara hankali gashi baligi amma baya da hankali fa kullu minhuma min tabaqatil mukallafina kowanne ɗaya daga cikin wannan yana cikin tabaka ta mukallafai lakin wujida mani'un min at-taklif sai da abinda ya faru shine an samu abin da yake yamna'uhu min kaunihi mukallafan mani'un min at-taklif wa huwa as-sigharu shine yarinta dangane da as-saghir wa fuqdanul aqli ko kuma rashin hankali dangane da majnun fa idza zala jara alayhi at-taklif fa idza zala yani idza zala as-sigharu aw zala fuqdanul aqli da hisa sara aqilan to kaga nan mun jara alaihi taklif to duk abin yake na wajibi sai ya gudana a ina fahimta to ya zanen gurin ina fata mun fahimci alhukumu lokacin da kuma alhukumu. hukmu wannan yana da matukar muhimmanci musamman idan ka rike ta'arifi to abin da yake da muhimmanci shine rike abin da ake kira muhtar zatu ta'rif mukhtarazat ta'rif irin abin da zai fitar da cikin tarihi domin shi tarihi amfanin sa tantance abu sai yadda ba zai garwayo da wani sa ba sai yadda ba zai takudu da wani sa ba kaga lokacin da kace khitabul khitabu shar'i kaga dukan sifabu din da ba na shari'a ba zai shiga cikin hukum domin inal hukumu illa lillah ko da an saba su suna hukunci kamar yanzu dokokin kasa da constitution duk ba sunan hukunci ba to amma khitabu shar'i ne a ce duk ba khitabu shar'i ba a wurin malaman usul fiqh baya karban sunan ne hukunci fa huwa mulghan abu ne na awatsar da shi lagawu ne baya da wani amfani ira ba zan fahimta dole sai an samu khitabu shar'i khitabu shar'i kuma shine ne al-kitab wa sunna as-sahiha a ce da mun samu al-hadith al-mawdu' al-hadith ad-da'if al-hadith ad-da'if jiddan duka wannan zai shiga cikin khitabu shar'i wajen da abin da ya tabbatar ba za a ce masa hukunci ba tunda ba ba izina da shi sannan sai aka ce sabu sharɗin al-muta'alliqu bi af'al mukallafina wanda yake da alaka da ayyuka na mukallafai kaga banda sabu sharɗin al-muta'alliqu bi zawatihim banda sabu sharɗin al-muta'alliqu bi maza i'tiqadatihim banda sabu sharɗin al-muta'alliqu bi maza bi zati Allah subhanahu wa ta'ala kullu hadha la yusamma hukman bi hadha al-istilah ina fata an fahimta mhm. to tun da ya magana al-mukallaf tun da ya magana al-mukallaf akan ce al-mukallaf da yawa lamun din wato ainihin fataha al-mukallaf wato kaga kenan lamun din dole fataha zaka mata tunda ismul maf'ul ne al-mukallaf domin idan ka al-mukallif to ma'ana ta canza kenan al-mukallif mai wajabtarwa din kenan wanda shine Allah subhanahu ta'ala amma al-mukallaf wanda ake wajabta masa shine wa bawa to kaza ko bambanci da zaran ka ce al-mukallif kana nufin ubangiji kenan wato ya zama ah, mai wajabtawa kenan al-mukallaf kuma wanda ake wajabtawa kaga bambance wasu ne yana da matukar wato muhimmanci to menene asalin at-taklif shine ce wa taklifu lugatan ilzamu ma fihi kulfa ilzamu ma fihi kulfa ay mashakka wa silahan طلب ma فيه mashaqqa asalin التكليف دي asalin shine ilzamu ma fihi kulfa lafazin kulfa shine fasara shi da cewa mashakka ita ce kulfa wa mutum abinda akwai wahala a cikinsa shine me taklif wa mutum tilasta mutum yin abinda akwai wahala a cikinsa an gane ku wasilahan a islahi kuma shine me talabu ma fihi kulfa talabu ma fihi kulfa talabu ma fihi kulfa to me bambanci tsakanin ababen guda biyu ilzam ma fihi kulfa da talabu ma fihi kuffa kulfa idan an ce ilzam lizantarwa mutum cewa sai kai to wannan shine a taklif ame a lugha amma islahi shine ne talabu ma fihi kulfa to me bambanci tsakanin talab da ilzam a hakikanin gaskiya bambanci shine idan ka ce ilzam shine wa mutum abin da akwai wahala a ciki to kaga wannan mustahabi ba zai shiga ba ciki dan mustahabi shi ne sai aka yi ina ba da an fahimta sai zan to menene kawai zai shiga cikin nan wajibi sannan kuma haramun ba zai shiga ciki ba makaruhi duk ba zai shiga ciki ba kawai sai zan to wajibi kadai zai da kaso akan nan gurin amma idan an ce talab talabu ma fihi wato neman neman ka aikata neman aikata abinda akwai yar wahala akwai wahala a cikin sa to a nan gurin ma din nan sai zanto akwai talabu fi'ilin akwai komai talabu shark kama sabakana kama afukana min gabo to kamar yadda muka faɗa da zu akwai talabu na fi'il da kuma talabu na shark. to sai zanto amma a nan gurin duk da haka wani zai ce da kai to wace kulfa ce ke cikin mustahabbi a ce akwai kulfa ko ya ciki domin idan an ce yi kaza tashi kai motsi ya kawo banda zama ba tare da kai ba ko yaya zaka motsa jikinka to sai dai na abin da ke cikin wajibi ya fi nauyi sama da abin da ke cikin mustahabi haka talabu tark ko ya aka ce barka za sai kaga ka bar akwai wani dan nau'i na kuntatawa dan adam sai dai kuma irin wanda ke cikin haram ba daidai ke da irin wanda yake cikin karhanci ba to kaga kowanne da akwai kulfa a cikin sa to a nan gurin a hakikanin gaskiya wannan shine yaren da malaman usulun fiqh galibi suke amfani da shi amma irin su ibnu tabiya masu bin diddigin abu wato su kai makula sai suke ganin bai kamata ba kwata-kwata a ce akwai takalifi ba don idan a hakikanin takalifi an ce shi ne farbin wasu fihi kulfa neman mutum ya aikata abin da akwai wahala ce yace wannan ya ta kawo da hukuntar hukuntar shari'a don hukuntar hukuntar shari'a ba su da wahala dan da Allah ya ce ma ja'ala alaikum fi dini min haraj <laughs> sannan Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa tunda dai abin da zaka iya yi ne aka wajen sama to me ya wahala cikin abin da zaka iya yi inda ba za ka iya yi ba to ya zama mai wahala amma ka iya yi ba kaga waɗannan maganganu na ibnu taymiya akwai rikici mai yawan gaskiya a cikin su a hakikanin gaskiya wato kawai na ambace shi ne dan mu akwai irin wannan um, to amma su abinda malamai za su iya bada ansa kai cewa abinda ake nufi kawai ana son a yi amfani da kalmar da za ta kusanto da ma'ana neman abinda akwai wahala suka ce ai babu yanda za a yi a samu wani abin da yake daidai yake da rashin sa yanzu ka tashi ka ji nan bakin titi ka dawo baya daidai da kana zauna a nan baka je ba koya idan ka tashi dukkan waɗansu na'urori na jikinka sai sun yi mai sai sun yi motsi to wannan motsin shine kulfa ɗin ba wai lallai kulfa wanda take fauka ta kafin insani ba a'a mujarrad wujudu ayyi mashaqqa mahama kanat ta. samuwar dan abu koya yake na wahala ɗin shi ake nufi amma ba sa nufin wahalar da za ta iya za ta iya za ta gagari mutum aiwatarwa saboda haka ga su abin da suke amfani da ta'arifin su shine kusanto da ma'ana ina fata mu fahimta idan mutum ya ga wata magana ta ibnu taymiya dan kare samu kansa cikin rudin kwakwalwa wato dai shine kusanto da ma'ana kusanto da ma'ana domin yanzu idan mutum ya tashi zai yaki akan wannan to duka alamul islami zai yaka gaba daya ko bai san iya shekarun da zai kafin ya karasa wannan yakin ba a yi cewa yanzu to sai mu janye mu shiga cikin wani tarihi da daban amma mun tafi yana da magana ta ilimi a daidai lokacin da malaman zamanin su sun fahimci me ke soyi ce ina fata mu fahimta amma dai mu fahimci cewa kulfa din da ake cewa akwai ta a cikin wajibi ko akwai ta a cikin musahabi kulfa ce ko mashakka ce wanda take la takhruju an taqatil insan ba ta fita daga ikon dan adam ina fata mu fahimta Eh, sannan kuma za su iya cewa ai kulfa din ba wai lalle bane ba sai jikinka ya zanto akwai wahala ko da yar damuwa ce ta zuci ko kuma ka kuɗai sada ba a ce ba za ka yi ba za ka ji akwai nau'i na me yawwa akwai nau'i na kulfa a ciki kamar da suka ce azu sai in al insani ma mana'a wato duk abin da aka ce kanka yi sai ka ya maka wahala yanzu kawai a ce ma da Allah idan an tashi karwan ne fita wannan kofar duk ku fita nan gurin gaba ɗaya sai ka ji akwai wani nau'i na me na kuntatawa amma da an kyale shi kadai shine sanan za ta fita amma tunda aka hana ta sai zan to akwai akwai damuwa a cikin koya ina fata mun fahimci wannan yawwa to shine yace wa taklifu lugatan ilzamu ma fihi kulfa ay mashaqqa wa silahan talabu ma fihi mashaqqa talabu ma fihi mashaqqa wa qila a wa qawluna min talabin at-talabu naw'ani ita at-talab ay kashi biyu ne na farko talabu fi'lin wa huwa al-amru in kana ala sabil al-ilzam fa wajib wa illa fa mandub na biyu talabu tarkin wa huwa nahyu in kana ala sabil al-ilzam fa muharram wa illa fa makruh ina jin wannan asili to da dama dan riga na mana sharhin da baki kaga idan an ce talab ya zama ko dai ko ne idan idan idan idan a cikin talabu din akwai al-ilzam talabu fi'l ma al-ilzam ya zama wajibi talabu fi'l bi ghairi ilzam ya zama mandub kenan sai kuma talabu tarkin wa huwa an-nahyu فالنهي إن كان على سبيل الإلزام فمحرم وإن كان على غير سبيل الإلزام فهو مكروه وقولنا أو وضع وتطلب فعلا أو وضع أو, أو تخير كي يراد به المباح wato abin da ake nufi da at-takhayyur anan shine al-mubah abin da ka iya yi ka iya to shine dan malamai suke cewa a hakikanin gaskiya shi hukunci din shine as-talab din sawa'un talabu fi'lin aw talabu tark wato kenan da wajibi da mustahabbi da haram da makruhi sune hukuncin amma jaiz ko mubah shi kawai an yi shiru ne ba a ce kai ba kawai an kawo shi ne takmilatan lil qisma wa illa fa huwa ghayr mutalab anta ghayr mutalab bihi ghayr mutalab bil ityan bihi wa ghayr mutalab bi tarkihi wanda a haƙiƙanin wato hukunci din shine a ce kai ko a ce ka bari amma shi ba a ce kai ba ba a ce ka bari ba kaga shi ba zai shiga cikin hukunci ba wa inna ma ji'a bihi musamahatan takmilatan lil qisma kawai akan kawo shi ne dan cika bi lissafi amma ba dan ya shiga cikin hakikanin at-talab ko hukunci ba wa qawluna aw wada'in يراد به الحكم الوضعي أبن دا أكي نفيد أو واتشين الحكم في الوضعي وذلك أن الأحكام نوعان domin su hukunta hukuntan kashi biyu ne na farko ahkamun taklifiyya hukunta hukunci wanda ake kallafawa bawa da da su huwa madalla alaihi khitabu shar'i min talab fi'lin aw tarkin aw takhayyirin wa hiya khamsatun alwajib والمندوب والمحظور والمكروه والمباح وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان وجه إدخال المباح مع الأحكام التكليفية مع أنه لا تكليف فيه أين زمن فهيت وانا وانا سنة كنت كنت تكليفية wato su ne abin da batu na shari'a ya nuni a kansu ta hanyar neman aikatawa ko neman bari ko ba da zaɓi neman aikatawa wajibi da mustahabi neman bari makaruhi da haramun ko ba da zaɓi wahiyya kamsa al'amura guda biyar ne su da da da alharam ko ka ce al ko ka ce masa alharam haram duk suna ɗaya ne wal makruh wal mubah kamar yadda al shine al ko ka ce al-mandub ko ka ce al-mustahab abu ɗaya ne sai al-mubah al-mubah ko ka ce al-jaiz ko ka ce al-mubah duk ɗaya ne wa sayati insha Allah ta'ala bayanu wajhi idkhal al-mubah ma al-ahkam at-taklifiyya ma annahu la taklifiyya yace nan gaba zai zo yayi bayanin dan me aka shigar da al-mubah cikin al-ahkam taklifiyya tare da cewa shi babu taklifi da cikin sa shi ba a ne maka ba shi ba a ne maka bari ba dan me aka shigar da shi yace bayanin wannan zai zo nan gaba wannan suna ake kira mai ahkam taklifiyya ahkamun taklifiyya sai kashi na biyu ahkamun wada'iyya ahkamun wada'iyya wa hiya ma dalla alaihi khitabu shar'i abinda magana shari'a ta yi nuni akan sa min asbabin na sababi sababin abu kaza shine kaza wa shurutun da sharafi wa mawani da kuma mawani nau'ikan abin shari'a ta nuna hanin zartuwar hukunci akan kaza duk da sharadin sa ya samu kamar yadda ɗazu muka ce sharaɗin a yi wa mutum haddi shine idan ya sha abin maye to kuma amma mani'in da zai iya hanawa shine idan ya sha bisa game kuskure ta ga zama an samu mani'i kenan ina fata an fahimta kamar sharaɗin a yi wa mutum haddin zina shine idan mutum ya sadu da matar da babu aure a tsakaninsu to amma iya samun mani da zai iya hana a yi wannan kamar ya zanto shubuhati wato kamar ya je wurin matarsa ashe bai sani ba an yi bakuwa a rana a gidan tana ɗakin matarsa sai ne wannan bakuwar tsammanin sa matarsa to kaga anan gurin ai ya sadu da matar da ba ta shi ba to amma za mu masa haddi saboda akwai mane wannan mane din shine ne subha ya sadu da mata mata tsammanin sa matar sa ina fata an fahimta kaga wannan mane ne wato a iya samun mawani kamar a ce sababin wane shiga dan wane shine akwai haifayya tsakanin su duk wanda yake akwai haifayya tsakanin su da mutum idan ya mutu zai iya cin mai zai iya cin gadon sa sharɗin cin gadon shine a samu wanan ya mutu dan baka cin gadon mutum sai bayan ya mutu mali'i shine sai aka samu kuma kai ne cin gadon kai ka kace mu mutum kaga nan an samu mani'in min mawani'ul irs ina fata an fahimta ashe kun ga akwai al asbab akwai ashurut akwai kuma al ilal to duk ayar da ta nuna kaza shine sharadin kaza ayar da ta nuna kaza shine sababin kaza ayar da ta nuna kaza shi ya hana hukunci kaza da ta akan mutum to wannan su ake kira wato al ahkam al wada'iyya duk hukunci irin wannan sune al ahkam al wada'iyya ba al ahkam at taklifiyya ba ina fata mun fahimta wato shine fi asbabun wa shurutun wa mawani tu'rafu inda wujudiha ahkamu shar'i wanda idan samo ta tazo sai a gane hukuncin shari'a a gane ko min fi'lin aw tarkin na aikata abu ko barin sa wa yatarattabu ala zalika as-sihhat wal fasad to wannan kuma anan ne za a samu as-sihha ko a samu al-fasad idan abu ya cika sharadin sa ya zama sahihi kenan idan abu bai cika sharadin sa ba ya zama mai kenan fasid kamar yanzu sharadi ne ba za ka yi sallah zahar ba sai in rana ta bar tsakiya sai mutum ya zo sallah azhar yanzu wannan sallan sahihatun an fasida fasida li'anna sharta eh, lam yatahaqqaq lotu shartin sallar shine yinta ta akan lokaci dan Allah sai aiki min salata lokaci kan inna salata kana kada an sanya sharadi kenan sai mutum ya rusa wannan sharɗin kawai sai ne bari in yi sallah azhar ina yanzu idan ma rana ta bar tsakiya ba sai na yi ba na riga na huta na san kai na wajibi to kaga da cewa sallar ka fasida ina fata an fahimta idan ko yayi ta bayan rana ta a tsakiya din nan to kaga sallar ta zo mai sahiha faruyatul hilal yace misali ganin wata sababun fi wujubi sawm sababu wujubi siyam shine sababi na wajibtu ne azumin ramadan idan watan ramadan din ya tsaya wa dukulul waqti shartun lis salah shigowar lokaci shine sharadin sallah wal haidu mani'un minha kaga wato haila kuma mani'i ne daga cikin mawani'us siyam da kuma mawani'us salati ina ba za fahimta wato ga sharadi ya cika ba lalle bane abin ya faru dan a iya samu me mane wa zakara al-musannif min al-ahkam al-wad'iyya as-sahih wal-batil malan ya ambaci as-sahih wal-batil a cikin hukunta hukuncen shari'a yace wa alam ka sani cewa anna zahira kalam al-musannif anna al-fiqha huwa al-ilmu bi hadhihi as-sab'a ka gane cewa shi asalin mai littafin al-waraqatu shi yana ganin cewa hakikanin fiqhu shine mutum ya san waɗannan hukunce hukuncen guda bakwai an gane ko li'annahu lamma arrafa al-fiqha domin lokacin da yake arifin fiqhu bi annahu ma'rifatu al-ahkam al-shar'iyya shine sanin hukunce hukuncen shari'a qala sai yake wal ahkam sab'a hukunce hukuncen ko bakwai ne wato yana nufin dole wannan hukunce hukunce guda bakwai ake magana akan su gaba daya wa azhara fi maqam al-idmari tawdihan lil mubtadi sai ya bayyana sai ya kawo bayani a wurin da ya iya kawo labiri sai ya bayyana suna karara a madadin ya ambaci lamiri saboda mai tawbihan lil mutadi saboda fito da mas'ala fili lil mutadi ga fari shiga a cikin ilimi ai lokacin da yake abin da ake nufi da fiqh shine ma'rifatu al ahkam ash-shar'iyya allati tariquha al ijtihadi da sai ce wahiya sab'a amma sai ce wal ahkamu sab'a kaga lafazin al ahkam suna ne ne na zahiri da sai ya kawo mai lamiri tun da ya ce ma'rifatul ahkamin shar'iyyati allati tariquha al-ijtihad da sai ce mai wahiya sab'a amma sai ce wal ahkamu sab'a to shi ne yanzu yana cewa me yasa ya kawo suna na zahiri a wurin da lamiri za a kawo tawdihan lil mubtadi dan fito da ma'ana fili gawa ga fari shiga a cikin ilimi lakin yu'lamu anna al أن ليس معرفة حقيقة الواجب والمندوب لك لأن هذا من أصول الفقه وإنما المقصود أن الفقه معرفة جزئياتها والمراد الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات والأفعال الصحيحة والفاسدة wato ku tara hankalinku a nan abin da yake son ya faɗa abu ne a ɗan lungu kaɗan amma da ka hankalinka za ka fahimta lokacin da muka yi ta'arifin fiqh sai aka ce fiqh shine fi shine ne ma'rifatul ahkam الشرعية التي al الاجتهاد wato ma'arifar da take tabbatuwa ta hanyar me ijtihadi amma duk abin da ba ta hanyar ijtihadi aka san shi ba kaga ai babu zakar ba a cikin suna fiqh dan shi nafsi ne garara kawai gashi amma abin da sai da aka ijtihadi aka gano shine ke zama mai fiqh ma'rifatul ahkam shar'iyya allati tariqu al-ijtihad to da kyau to um, waɗannan saka shi na waɗannan ababai guda biyar da alwajib sanin hakikatul wajib menene ake kira da wajib me ake kira da almandu me ake kira da almahzur me ake kira da almakruh me ake kira da almubah ai sanin wannan ba shine sanin fiqh ba dan wannan kawai ta'arifi ne menene wajibi wajibi shine duk abin da aka nema kai nema mai karfi to kaga wannan sanin wannan ta'arifin shine fiqh ba zai zama shine fiqh don wannan sanin usulul fiqh ne amma sanin fiqh din shine gane abubuwan da suke wajibai da gane abubuwan da suke ne mutahabbai da gane abubuwan da suke makaruhai da gane abubuwan da suke haramun wannan shine ne shine sanin fiqh amma sanin shi wajibi karin kansa ba abin da yake wajibi ba wato akwai wajibi akwai abin da yake wajibi akwai makaruhi akwai abin da yake makaruhi dan yanzu idan nace faɗa mun me ake kira da wajibi ma huwa alwajib kaga ta'rifi zaka yi wajibi ne duk abin da shari'a ta nema nema mai mai karfi to kaga ai wannan karkashin sa akwai abubuwa masu yawan gaske ina fata an fahimta wanda suke wajibai din kamar kaza da kaza da kaza da kaza da zaka yi ta lissafa su sallah zakka azumi aikin haji ina fata an fahimta kaga yanzu kana bayanin duk abin da ke shiga karkashin kalmar me wajibi kaga yan hada sai ya zama wajibat yanzu sanin wajib daban da sanin abin da yake wajibi sanin makaruhi daban da abin da yake shine ainihin makaruhi sanin haramun daban da abin da yake shine ainihin haramun din to kaga a gura abin da yake so ya ce maka gane wajibai mustahabbai makaruhai wannan shine ne fikihu. amma sanin menene wajibi menene makaruhi wannan yana shiga cikin me usulul fiqh Allah ta kun gane to ma da shine ce lakin ulama annal fiqh shi hakikanin fiqh laysa ma'rifatu haqiqatul wajib ba gane hakikanin wajibi da almandub zuwa karshe shine fiqh ba li'anna hadha min usul al-fiqh dan wannan yana cikin me usul al-fiqh wa innama al-maqsud amma abinda ake nufi an al-fiqh ma'rifatu juz'iyyatiha sanin ka saka san da ke karkashin me wajibi da ka saka san da ke karkashin me manduba da kaza kaza da makruhat ila akhirih wal murad da yake nufi sunan al-wajibat wal mundubat wal muharramat wal makruhat wal af'al as-sahiha wal fasida dangin ayyuka da suke sahihai da dangin ayyuka da suke marasa kyau ne ake kira da wato fiqhu amma sanin hakikanin al-fasadu ko al-fasidu da as-sahih wannan shi kuma yana shiga cikin usulul fiqh an gane ku. to sai aka samu taklif aka samu hukum taklifi aka samu hukum at-taklifi wato kashe-kashen hukunci wanda yake at-taklifi falwajibu na farko dai alwajib tunda mun ce hukunce hukuncen guda bakwai ne zai ji su daidai kowa kowanne ai bayanin sa a hankali yadda mutum zai ƙara fahimta falwajib ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki, tarkihi فالواجب ما يصاب على فعله ويعاقب ala tarki, <coughs> wannan tarifin yayi dari bisa dari cewa wajibi shine abin da ake bayar da lada ga wanda ya aikata shi a yi ukuba ga wanda ya ƙi yinsa wannan tarihin yayi ma'ana duk wanda ya aikata wajibi za a bashi lada wanda duk bai wajibi ba kuma za a yi masa ne ukuba an shi yasa suka ce faɗin ta'arifin a haka akwai na kaso a cikinsa domin ba duka mutumin da bai wajibi ba ne ba za a yi wa ukuba ta iya wa ba kai wajibi ba amma kana da wani hanzari da zai hana a maka ukuba shi yasa waɗansu suka ce alwajibu shine ma yastahiqqu fa'iluhu ma yastahiqqu fa'iluhu as-sawab wa yastahiqqu tarikuhu al-iqab abinda duk wanda ya aikata shi ya cancanci mai lada wanda kuma duk ya bar shi ya cancanci mai hukuma cewa ya cancanci hukuma daban ai masa hukuma kuma daban ya cancanta amma kuma wani abu ya hana ai masa kaga akwai amma kawai kace za a masa hukuma kaga baka kawo maganar tantanta ko rashin tantanta ba wato wannan yana daga cikin abubuwan da suke kawo a cikin tarihi amma dai mu hakikanin gaskiya abin da muke so mu fahimta in dai mun fahimci cewa wajibi kawai an nema nema mai karfi da dole kai idan kai kuma za a baka lada idan mutum yake za a masa hukuma to ai kana da masana da cewa hukuman nan za ta hau kan mutum ne idan ya zanto babu wani mani ina fata mun fahimta amma idan wani mani ya zo zai iya hana aiwa mutum hukuma shine ce hadal qism al-awwal min aqsam al-hukmi at-taklifi wa huwa al-wajib wa huwa lughatan as-saqit abinda ake nufi da al-wajib a cikin larabci shine as-saqit as-saqit wal lazim abinda ya fado ko abinda ya lazimci inda yake baya motsi shine sai a ce masa me al-wajib li'anna as-saqita yalzamu makanahu domin duk abinda ya fado to za ga ya tsaya a inda ya fado din ba tare da ya motsa gaba ba fa summiya al-lazimu alladhi la khalafa minhu wajiban dan haka duk abinda an lazantawa mutum shi wanda ba hali ya bar shi sai aka ta masa suna wajibi qala fil qamus wajaba yajibu wajibatan wato wajaba shine fi'il madi dinsa yajibu shine ne fi'il mudari wajibatan shine masdarin kalmar ay saqata abun wanda ake nufi da wannan shine saqata akan ce wajabati shamsu wajiban wa wujuban ay ghabat idan rana ta fadi a larabta ka ita wajabati shamsu ana nufin gharabati shamsu ko ghabati shamsu wal wajbatu akalin al wajbatu a yarfe shine as-saqafatu ma al hadda abi fado tare da karfi lokacin da ya fado a ji rugugin fadawarsa aw sautu sagat wani lokaci sautin abin da ya fado din shi ake kira ne al wajib ala rasul qala ta'ala su bayan an soke raƙumi da yana tsaye akan ko guda uku idan aka soke shi jini ya gama kwaranya sai me sai ya fadi shine fa iza wajabat junubuha idan sun faɗi akan hakarkarin su kuma to shikenan fakulu minha sai fida sai kuma shikenan shine fakulu minha kaga wajabat bi ma'ana saqafat qala sha'ir wani mawaki yace ata'at banu aufin amiran nahahum an islimi hatta kana awwal wajibi ata'at banu aufin amiran nahahum an islimi wato banu awf wata kabila ce cikin larabawa ata'at amiran nahahum an islimi sun bi wani sarkin su wanda ya hana su yin sulhu an zo za a yi yaƙi aka ce ku tsaya a ta wutar yaƙi a yi sulhu ce kar ku yi sai an yi faɗa su kuma sai suka bi shi hatta kana awwala wajibi har yanzu to shine farkon wanda ya faɗi a yaƙin wato shine gawar farko kenan <laughs> to ga ganin kuma awwala wajibin yana nufin me awwala sakiti wato ya kawo shi ne a matsayin jahid ne a larabce kenan akan ambaci wajib ana nufin as-sakit da haka dai alwajib wajib a cikin harshen larabci shine as-sakit wa amma al-wajibu silahan amma idan kana son ka san meye alwajib a islahi na shari'a fa aktsar al-usuliyina yu'arrifuhu bil hadd ay bi bayan al-haqiqati wal mahiyya wa ba'dhum yu'arrifuhu bir rasmi wa huwa bi bayan وهو wal ببيان الثمرة والحكم والأثر والأول أدق لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ولهذا قال ابن عقيل إن حده بحكمه يأباه المحققون واستحسن هذا القول الفتوحي في شرحه على الكوكب المنير وقد جرى المصنف على الثاني فذكر الوصف الذي اشتركت فيه جميع الواجبات وهو الثواب على الفعل والإقاب على الترك وانا ما قلنا ما da matukar muhimmanci sosai da sosai wato a gaskiya ilimin usulun fiqh yana wayar da kan mutum kuma yana ƙara saboda abin da yake buƙatar hankali tsantsa da tunani mai kyau da tunani mai kyau wa amal wajibat wa amal wajib islahan abin da yake kira da alwajib a islahi yanzu mun san alwajib abin me a lugha wa huwa as-saqit fa akthar al-usuliyyin galibin malaman usul fiqh yu'arrifuhu bil hadd suna yin bayanin sa ta hanyar bayyana haƙiƙanin sa al-hadd kenan ai bi bayan al-haqiqati wal mahiyya bayyana hakikaninsa da yadda zatin sa yake wa ba'dhum amma wani sashi na malamai yu'arrifuhu bir rasmi sukan bayyana shi da ar-rasm me ar-rasm huwa ta'rifuhu bi bayan al-samarati wal hukmi wal athar shine bayyana abu ta hanyar amfanin sa ta hanyar hukuncin sa ko kuma tasirin sa to kai bayanin abu ta hanyar haqiqanin sa da kai bayanin abu ta hanyar amfanin sa wanne fi eh yanzu misali wani matambayi ya tambaye ka yace menene riga sai ka ce riga wani abin sawa ne wanda yake sitirce mutum daga tsagen jikinsa na sama wani lokacin ma har ya kare shi daga jin sanyi wannan kayi ta'arifin riga ta hanyar me amfaninta amfaninta shine me suturce dan adam daga ina tsagen jikinsa na sama galibi sannan kuma wani lokacin ta hana mutum mai jin sanyi yanzu kayi ta'arifin riga ta hanyar amfaninta amma idan aka tambaye wani malam me riga sai ce riga wani abin sawa ne da dan adam ke sawa wanda galibi yana da wuya yana da hannu a hannun dogo wani lokacin gajere tufafi ne mai wuya wanda ake sa shi ta wuya kuma da hannaye wani lokacin dogaye wani lokacin gajeru wani lokacin ta wani lokacin ka ganin baka yi bayanin amfanin ta ba ka yi bayanin hakikanin ta to da ka yi bayanin abu ta hanyar amfanin sa da yin bayanin abu ta hanyar hakikanin sa wanne fi ta hanyar hakikaninsa ta hanyar hakikaninsa don dan dukkan riga ta take kare mutum daga sanyi <laughs> ashe dan idan kai bayanin hakikanin ta kaga da mai karewa daga sanyi da wanda ba ta karewa daga sanyi duk ta shiga da ta mata da ta maza duk ta shiga amma idan kai bayanin abu ta hanyar amfanin sa ba dukkan riga za ta shiga cikin dan amfanin ya sha bamban ya danganci girman ta ko rashin girman ta amma yanzu da kace abun sawa mai wuya wanda ke da hannu gajere ko dogo kaga da rigar maza da rigar mata da ta sanyi da ba ta sanyi ba duk sun shiga ciki ashe ka bayyana abu ta hanyar hakikanin sa yafi ka bayyana shi ta hanyar amfanin sa shi ne ce ba'dhum yu'arrifuhu bil haddi al haddi shine bayan al haqiqati wal mahiyya bayyana hakikanin zatin abu da yadda yake wa ba'dhum yu'arrifuhu bir rasmi waɗansu malaman sai su yi ta'arifin al wajib ta hanyar amfanin sa ko samararsa an gane ko wa huwa ta'rifuhu bi bayanin samara bayyana amfani wal hukm ko hukunci wal asar ko tasiri yace wal awwalu adakku na farko din shi yafi zurfi ta'rifin da yafi zurfi shine ta'rifin abu ta hanyar ne hakikanin sa li'anna al hukma ala shay'i domin yin hukunci akan abu far'un an tasawwurihi sai in ka gane yanzu kawai idan wani zo yi maka tarifin riga da cewa wani abin sawa da ke sitirce al'auran mutum daga da ke sitirce mutum daga sama sannan wani lokacin yana maganin sanyi ya halatta mace ta sa da namiji sai ka ce eh ya halatta to kaga anan gurin duk wanda ta samu riga mai karamin hannu zuwa nan ta shiga cikin tarifin ka ko bata shiga ba ta shiga cikin tarifin ka ta shiga cikin tarifin ka da haka kuma za ta iya sawa kenan kuma ko ta matsaita za ta iya sawa ta shiga cikin tarifin ka kenan amma idan kai bayanin mahiya na riga din to a lokacin sai a tambaye ka ya halatta mace ta sa sai ka ce to ya danganta wace iri ce yanzu ka gama bayanin riga za ka yi bayanin komai nau'ikan riga domin hakikanin abu sai ya dauki mai nau'i amma amfanin abu ba lalle bane ya dauki nau'i ina fata kun fahimci wannan da kyau ta'abiri irin wannan yana da kyau mutum ya rika fahimta sa yana taimaka ɗalibi ilimi wa li hadha qala ibn aqil dan haka sai yace wal awwalu adaqu li anna al hukma ala shay'in far'un an tasawwurihi hukunci akan kowane irin abu reshe ne na fahimtar abu dan hukunci shi wato sanin abu ya zama shine me al asl hukunci akan sa kuma ya zama shine me reshe ma'ana baka iya sanin abu sai baka iya bayanin hukuncin abu sai kai mai sai ka san shi yanzu wani zai tambaye ka me hukuncin kwangila ta halatta ko ba ta halatta ba sai ka ce me bayyana mun yaya kwangila take dai idan muka bayanin yadda kwangila take to sanan ne zaka iya bata hukunci na halatti ko me haram idan wani ce cinikin kai nayi ya halatta ko bai halatta ba sai ka ce a a to ai ban san kai nayi ba bayana mun yaya hakikanin kai nayi yake to idan ya bayyana ma shi sannan sai ka gane zai shiga cikin abin da aka halatta ko zai shiga ciki amma haka ka ce me ya kayi nayi ai wani nau'in na kasuwanci ya halatta amma a ce to abin nan da kace ya halatta me yake kace gaskiya ko ban sani ba amma dai ya ce kasuwanci to wannan kai shi me kenan don hukunci din nan shine me reshe sanin abin shine me asli ba ka iya hukunci sai ka san asalin abu shine alhukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi ولهذا قال ابن أكيل ذاك haddahu bi يتي ya حده بحكمه يا أباه المحققون كذلك تعريف واجبي تهنير حكم شرسا wato ka wajibi shine ah, abinda da za a bada lada to baka yi bayanin hakikanin wajibi kenan ina ba ta fahimta kaga shi ne ce wannan ya bahul muhaqqiqun malamai masu bin diddigi suna ganin wannan ta'arifin bai ba واستحسن هذا القول الفتوهي كو fi في شرحه على الكوكب المنير مالا a cikin littafin da yi na sharhin kawkabul munir wannan babban littafi na usul fiqh wato ya ya ce wannan zance ne mai kyau ya ga wannan zance ne kayatacce wa qarjar al musannif al asani shi ko wannan mai littafin namu al imam al juwayni ya dauki bangare na biyu na ta'arifi shine bayanin sai bi ta'arifi sai bi bayani as-samara a madadin bayanin al-haqiqa wal mahiyya fa zakara al-wasf alladhi ishtaraka fihi jami' al-wajibat sai ya ambaci abinda dukkan wajibai sun shiga ciki don da yace ma yusabu ala fi'lihi wa yuqabu ala tarkihi wanda ya shafi mai kowane nau'in da wajibi wa huwa thawabu ala al-fi'li wal iqabu ala at-tark ina fata mun fahimci wannan wa amma ala al-awwali amma idan mun dauki ta'arifin farko ko abu na farko shine bayanin wato bayyana abu ta'arifu ce bi mala bi bayanin hakikati wal mahiyya to ya za mu ce fal wajibu ma talaba shari'u fi'lahu talaban jaziban fal wajibu ma talaba shari'u fi'lahu talaban jaziban wannan shine hakikanin ta'arifi na wajibi amma idan kace ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi ka je ne zuwa ga me bayanin abu ta hanyar amfaninsa a madadin bayanin abu ta hanyar mai hakikaninsa. to kaga bayanin abu ta hanyar hakikanin sa shine wannan ma talaba shari'u fi'lahu talaban jaziman shine abin da duk shari'a ta nema aikata shi nema wanda yake mai karfi an kautata an an nema mai karfi an karfafa cewa lalle ayi kasalati wa zakati wa birril walidaini wa silatil arham wal wafa'i bil wa'di was sidqi duka waɗannan suna cikin mai wajibat كل واحد من هذه الأمور طلبها الشارع طلبا جازما وخرج بالقيد الأول da muka ce ma talaba shari'u fi'lahu shine kaidi na farko a cikin ta'rifin abin ya fita daga wannan shine al-muharram wal an gane ko wato kaga haramun ai ma talaba shari'u shari'a bata nema ba sannan ba sannan wa idan muka faɗi al sani kaidi na biyu to kharaja mandub mandub ya fita dan shari'a ta nemi aikata mandub amma hal huwa talabun jazim la talabun zairu jazim to kaga mu fitar zasu ta kenan wa hukmul wajibi fi'lan wa tarkan ma dhakarahu al-musannif min anna fa'ilahu yusabu wa tarikuhu yu'aqabu wa hadha yahtaju ila amrayni hukuncin wajibi kuwa ta hanyar aikatawa ko bari shine abinda mawallafi din ya ambata na cewa wanda ya aikata wajibi za a bashi lada wanda ya bar shi za a yi masa hukuma sai ce to amma fa wannan na buƙatar al'amura guda biyu al'awwal abu na farko kaidul imtisali lis sawab ay yusabu ala fi'lihi imtisalan bai kamata bai ce ma yusabu ala fi'lihi abinda za duwan eh, za a bada lada akan aikata shi domin mai aikata abu ya iya aikatawa ba dan bin umarnin Allah ba sai dan jin tsoron kar mutane su zarge shi za a bashi ladan ya aikata amma mai aikatawa ya iya aikatawa saboda yamtasilu amrullah yana son ya bi umarnin Allah to sai a yi me sai a bashi lada ashe aikata wajibin kadai ba shi ke tabbatar da lada ba ya danganci yaya dan adam ya aikata shi hal huwa fa'alahu imtisalan li amrillah ta'ala aw fa'alahu khawfan minan nas khawfan minan lawmi to kaga wannan akwai banci ba za a bashi lada ba kawai in ya aikata ne dan kar mutane su zarge shi Dambo i, idan Allah ba ke nan. Asane abu na biyu lau abar an huɗu ƙawla ina ma da zai ce wayar ta hiƙo tarihi ka da ya Amadu ya ce wayu a kaɓo a saboda mai badal wayu a Amadu yana cin wayu a kaɓ. Lakana Hassan da hakan yafi fi li'an da min wajiba ma la ya zama man tare ka wani domin a cikin wajibai akwai abin da koda ka bar shi ba za a yi maka ikaba ba bal huwa uquba ba bal huwa tahsil mashi'a mutum zai zama karkashin mashi'a ne misal birrul walidain kamar mutumin da bai yi biyayya ga mahaifa ba qala ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika to tunda ya ce yaghfiru ma duna zalika min shirka kuma ka ce wa yu'aqabu ala tarki kaga an kore mashi'a kawai abin da za a yi shine uquba amma idan aka ce yastahiqu sahibuhu al-iqab wanda ya bar abin ya cancanci mai hukuba kaga ya sha banka ce kawai za a yi masa hukuba ya cancanci hukuba ta iya yiwa a yi masa ta iya wa kuma Allah ya yafe masa وقد أجاب بعض الشراح الورقات على استقامة العبارة بجوابين وأنا سرق تكون من سكة شرح الورقات في أصول الفقه sun ba da ansa iri biyu dangane da cewa ai abin nan da ya faɗa daidai ne wa yuqabu ala tarkihi din daidai ne sun ba da ansa iri biyu faqad qala jalaluddin al-muhalla al-muhalli jalal din muhalli ce wa wa wa yakfi fi sidq al-iqabi wujuduhu li wahid min al-usat ai aka ce wa yuqabu ala tarkihi ba a nufin ya aikata amma za a yi uquba idan an aikata to kaga ko cikin miliyan ɗaya ne aka wa ɗaya sauran aka yafe musu kaga dai ta'rifin ya gaskata kenan shi da abin da yake nufi yace ai ya wadatar wajen gaskatuwar uquba wujuduhu li wahidin ko da mutum ɗaya aka yi wa min al daga cikin masu sabo ma al an ghairihi idan aka yafe wa saura wa zuzu an yurida ta iya kuma abin da yake nufi waya yatarattabu al-iqabu ala tarki. ai yana nufin na biyo bayan aikata shi kama abbara bihi ghairuhu kama yadda waninsa haka ya faɗa fala yunafi al-afwa cewa idan ka aikata kaza to uquba ce akan wannan abu to wannan baya kore a ce kuma a yi wa mutum afwa wal jawabu sani ansa ta biyu ahsan ita ce tafi wato ganin sa a ce wato wa yatarattabu al-iqabu ala tarkihi yafi li'anna tarattub al-iqabi la yalzamu fihi usul al-iqabi domin cewa abu kaza idan an yi hukuba na biyo baya baya nuna kuma lallai sai an kawo mutum da hukubar ta iya a yafi masa to abu na karshe da zamu yi shine ce walil wajibi takasimatun shi wajibi yana da kace-kace masu zaman kansu akwai alwajib bi'tibari al fi'li akwai alwajib باعتبار الوقت أكو الواجب باعتبار الفاعل ملون ده wannan باعتبار الفعل كشنا فرقو كنا الواجب باعتبار الفعل كو سيكما الواجب باعتبار الوقت sai kuma na uku shine alwajib bi itibar alfa'il alwajib bi itibar alfa'il dangane da aikata shi ka saka san wajibi dangane da me aiwatar da shi a aikace shi ne cewa huwa nau'ani nau'i bi ne akwai wajib mu'ayyan wajibi mu'ayyan wato wanda aka wajabta shi akan kowane mutum daya wato wanda aka sanar da shi kaza ne shine wajibi wa huwa al-akthar wannan shi yafi yawa wa huwa al-wajib alladhi la yaqumu ghayruhu maqamahu shine dukan wajibin da baka iya yin wani abu a madadin sa shine wajibin muayyan kamar salloli guda biyar aini ta iya wa a madadin su a ce ba sai ka yi su ba ka iya wani abu ba zai yiwu ba an gane ko wasaumi kamar azumin watan ramadan a iya cewa ka yi wani abu a madadin watan ramadan din ba sai ka yi shi ba ba zai yiwu ba wa nahwihi ma da makamantansu kashi na biyu shine wajibin mubham mubham wato ma'ayyan da mubham wajibin mubham mubham shine mai hiya aka samu mahsura sune a samu waɗansu kace-kace waɗanda suke iyakantuwa yajzi ko yujzi fi'il wahidin minha yujzi min fi'il wahidin minha idan ka aiwatar da ɗaya a ce ba sai ka yi sauran ba kamar me ka khisalil kaffara kamar nau'ikan kaffara min ta'amin aw kiswatin aw sawm ah, tunda an ce wanda kafara ta rantsuwa ta kama shi zai ɗaya daga cikin ababai guda uku ya tsamu a sharti mataki na min ausati ma su taimu na ahalikum au kiswatuhum au tahariru raqaba kaga to wannan sai a ce wajibun mubham dan ba ma ayyana bane ba a zuwa a ce dole ciyarwa za ka yi ba a zuwa a ce dole mai kiswa za ka yi tufafi za ka yi ba a cewa dole ta harin raka za ka yi za ka yi wahidun labi ainihi kaga wannan wahidun mu'ayyan ne ne as-salawatul kamsa amma wannan wahidun labi ainihi wahidun mubham mubham fi aqsamin mahsura ina fata an fahimta to kaga wajibi ya kasu kashi biyu akwai wajibin mu'ayyan akwai wajibin mubham wajibin mu'ayyan shine duk abinda dole shi din nan za ka yi babu wani a madadinsa sa amma wajibi abin abinda an baka kai an baka zabi cikin al'amura guda uku yi ɗaya daga yin ɗaya daga ciki shine wajibi idan ka bar su duka kai ne kai laifi amma ko ba dole ka aikata su duka ba ka iya yin ɗaya daga cikin su ta hanyar zabi to shine wajibin mubham sai kashi na biyu alwajibu bi itibaril waqti wajibi ta hanyar me ta hanyar yin izina da lokacin yin sa to anan shi ma nau'i biyu ne akwai wajibun mudayyak wa huwa ma ta'ayyana lahu وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان واجب مضيق واجب مضيق واجب دا aka matse shi a wani lokaci dole ka yi shi a wannan lokacin wato lokacin sa baya da bani kamar me kamar watan ramadan daidai lokacin shi ne daidai yawan ibada don wata din shi ne kwana 29 ko me ko 30 kaga bai yi wa ibadar yawa ba ko bai mata me ba bai mata kaɗan ba shine wajiban mudayyan an gane ku shine ma ta ayyana lahu waqtun abinda lokacin sa ya bayyana a salari la yazidu ala fi'lihi wanda lokacin bai fi karfin aikata abin ba ka samu ramadan kamar azumin wata ramadana to wannan shine sai a ce masa wajibun mudayyak sai kuma wajibun muwassa wato wajibi da aka yalwata masa aka yalwata masa lokacin sa wa huwa ma kana waqtuhu muayyan yazidu ala fi'lihi shine lokacin da aka ayyana ne ibadar har ya fi karfin aikata ibadar kamar lokacin sallah azhar daga shigowar ta har ta fita ai idan ga dama zaka iya sallah azhar dai dai har guda nawa har 20 har 30 kaga ya zo me muwassa saboda lokacin ibadar ya fi karfin aikata ibadar fadi amma wancan mudayyid shine lokacin ibadar daidai da lokacin mai yawan ibadar ta yadda bai yi kaɗan ba bai yawa ba an gane ko to wannan wajib kenan wato bi itibari a alwakti kenan shine yanka sun ila kuma ne mudayyak wa muwassa daga nan sai a taka sai kashi na uku alwajib bi itibar alfa'il kai wanda aka wajabtawa wajibi ta hanyar yin izina da mai aikata shi to shi kuma wannan ya zama kashi biyu akwai wajibin aini akwai wajibin kifa'i wajibin aini ne shine muke cewa fardu ainin wajibin kifa'i shine muke cewa alfardu alal kifaya wannan ko ina jin da abu ne a sarari shine ce wajibin aini abinda ake nufi da wajibin aini wajibin da yake dole akan mai aikatawa ma la tadkhuluhu an-niyaba abinda wakilci baya shiga ciki an-niyaba wakilci ma al-qudrati in dai har mutum yana da iko to baya da za a yi wani wakilce shi wa al haja ba tare da bukatuwa ba zuwa ga wakilcin wani ka salawatul khamsi kamar salloli guda biyar a wani ba zai maka ba dole sai kai fa ma al qudratu mawjuda wajaba al mukallaf an yaf'ala bi nafsihi matukar kudura din tana nan wajibi ne mutum ya aikata shi da kansa amma ma'a adamul qudrah amma idan mutum ba zai iya yi ba fa fil mas'alati tafsilun hasba naw'iyyati al-ibada to a cikin mas'alar an yi sabani shin ka iya wakiltawa ko ba za ka iya wakiltawa ba to kuma wannan ya danganci wace ibada ce dan akwai ibada da take karban wakilci akwai wanda bata karban wakilci yanzu alal misali sallah bata karban wakilci dole in dai ba za ka iya ba to ba za ka iya ba ta fada ka kenan kamar mutumin da hankalinsa ma ya guse kaga ba za a ce ba za a yi masa sallah ba amma kaga aikin hajji fa ga ka da kuɗin amma ba za ka iya zuwa ba saboda rashin lafiya saboda tsufa mai tsanani kaga zai iya karɓar mai wakilci wani zai yi a madadinka to amma sallah bata shi ne yake wannan ya danganci nau'in ibadar akwai ibadar da take karɓar wakilci akwai ibadar da bata karɓar wakilci Wajibin kifa'i wa huwa ma yasqutuhu fi ilal ba'd abinda ake nufi da wajibul ah, kifa'i ma yasqutuhu fi ilal ba'd abinda in wani sashi suka aikata ya saraya walau ma alqudra ko da kowa na iya yi in wani yayi ya dauke wa wani wa adam alhaja ba wata bukata ce ta sa kuma ka daina yi din ba ka salati alal mayyit kamar sallar mamaci mamaci ya mutu wajibi ne musulmi sai masa sallah su duka amma in biyar ko shi da suka tashi sun daukewa sauran ki wa dafnihi da binnehi fal wajib al kifai wajibi ta hanyar abin da bai zama akan kowa da kowa ba akan al'umma gaba ɗayanta ba akan kowane ɗaya akan karan kansa ba ya tahattamu ada'uhu ala jama'atul mukallafin wajibi ne taron mukallafai su yi shi fa idza qamu bihi ba'dhum idan wani sashi suka aikata saqata anil baqin to sauran kuma hukuncin ya sauka kansu wallahu a'lam wato kidan alwajib karan kansa idan wani tambaye ka kam aka samu alwajib sai ka ce me yanqasimu ila salati aqsam at-taqsim al-awwal bi itibari al-fi'li fa huwa yanqasimu ila qismaini al-qism al-awwal الواجب wajib والقسم الثاني المبهم qism al-thani sannan kuma فهو ينقسم الى قسمين واجب باعتبار واجب al-waqti موسع ila wajibun wajibun wa wajibun daga nan gudun sai bi itibarar fa'il shi ma yanqasimu ila qismayn wajibun aini wa wajibun kifai shikenan wannan sune aka samu na wajibat kaga anan gurin gaba daya a yau mun dauki wajibci kadai mun yi ta'rifin sa lugatan mun yi ta'rifin sa istilahan mun yi bayanin taqsimatul wajib kaga an gama da shi kenan abu na gaba kuma sai a dauki wani abu za a bi su da har wannan guda bakwai din su kare to abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah ya tsara na'am baka nan ne ka zo alati ka zo alati to faɗi miji eh eh eh da yace ma talaba shari'u fi'lahu kaga ai da makaruhi bai yace wa karda bil qaid al awwal ne aha kaga al muharram shin al fi'lu talaba fi'lahu ma talaba fi lahu yana ma talaba tarkahu kaga da ce ma talaba shari'u fi lahu wannan ya fitar da wajibi kenan a ya fitar da haramun kenan domin shari'a bata nema aikata haramun ba sannan ya fitar da me Almuba dan shi almuba aslan ba a nema aikata shi ba an baka dama ne ko kai ko karkai abin da yake nufi kenan na'am a hakikanin gaskiya babu wani bambanci tsakanin alwajib da alfardu a wurin jumhurin malamai abu hanifa ne yake warewa tsakanin wajib da alfardu amma a wurin malamai gaba daya sauran fuqaha'u sukan dauka da alwajib da alfardu duk ɗaya ne an gane to a dama hakan ba shi ne za a yi hukunci da shi a fiqhu ba a da shi za a yi hukunci a fiqhu tantance meye wajibi meye fardin ai dan kai aiki da shi a fiqhu tunda shi usulul fiqh ne ar-rukunu bari mu kammala da wannan wajibi da fardu duk ɗaya ne a wurin jamhurin malamai in banda Abu Hanifa an gane ko wato kalimatani ne mutaradifatan shine wani yake wal fardu al wajibu wa ma lan nu'manu ila takhalufi wato da al fardu da al wajib zut taraduf wato wa malan nu'mani ila takhalufi amma an-nu'man shine Abu Hanifa an-nu'man ibn Sabit shi yana ganin sun sha bamban al-fardu daban da al-wajib amma a hakikanin gaskiya duk ɗaya ne sai kace a rukunu ko me mhm akwai bambanci wannan idan ka shiga cikin fikihu kenan kuma akwai rukuni ko wajibi rukuni abin da in babu shi san ba zai yi ba wajibi kuma ta iya yi wa ba zai sai dai kawo nukusani wajen lada amma ba ya rushe gaba ɗaya ba da ba yanzu karatun fatiha rukuni ne tsayawa a cikin sallah rukuni ne duk mutumin da bai karatun fatiha ba ko bai tsayawa ba a cikin sallah bayan yana da ikon yi kaga babu sallah gaba daya ba abin da zaka yi gyara maka ita amma wajibi ko ba haka bane ba na'am min gairar makabi hmm. al-makabi abin da aka hukunta me kake so ka sani ko da ma kalmar kawai na'am ina jinka duk ba wani bambanci da an ce yawan mutum yana bin mazhabar shafi'iya ma'ana abinda ka sani a yanzu a matsayin mazhabar shi din ne sai dai bin mazhaba baya nufin cewa ko mutum ya ta kalidanci ko ta asubanci ta asubanci ta da duk abin da mazhaba ta faɗa su ba haka suke bada ibn al-qasim a matsayin sa na dalibin imam malik ba komai ya bi imam malik ba ko abin da shi da kansa fatawarsa ta saba ta imam malik abdullahi bin wahab haka yana da fatawoyin da sun saba na imam malik bin mazhaba baya nuna ta asubanci sai un za'idun alal tamazhub ba tamazhub shay والتعصب على المذهب شيء آخر نعم a'a zai zo ya bayanin su yanzu ba ya dauki wajibi ba idan kai hakuri zai zo har kansu al-afalu sahiha al-fasida wannan ya zama al-hukm al-wada'i ba al-hukm al-taklifi ba al-muwafaq kuma cikin al-hukm al-taklifi eh wanda muka yarda da shi a matsayin ra'ayinmu a nan gurin ba ra'ayi na san rai ba ra'ayi da ya gino akan nazari shi ke nufi eh wanda ko muke za mu yi wa Allah ibada da shi eh laha bihi kenan na'am ban ji ba eh tsammanin sama ta sace hmm. hmm. a ah, shi ma ba a yi masa haddi ballata na isa sai dai ita in tana cikin sani amma bata ankara ba har sai bayan ya ya sadu da ita bata ankara ba tana cikin barci wannan kaga tabbayar ka ba ta usulul fiqh wace ba ta fiqh ce yasa na ce matsalar ku kenan duk abin da za a shiga a duniya sai kun koma fiqh ko me za a shiga wato ba mu iya tara hankalin mu akan hakikanin me za mu yanzu ina jin tsoron idan kafin a tashi wani kawo na hadisi ya inganta ko bai inganta ba duk wannan bai daga garba wallahi tallahi na'am zai zo nan gaba ya bayanin sa kar mai gaggawa a kansa wato mu fahimci hakikanin me muka shiranta yau rike shi ina tabbatar muku da cewa mutukar mutum zai zai yi nazari shi da kansa ko ya samu wani mai kwazo su yi nazari tare duk lokacin da aka yi darasin kamar yau aka yi a ce yau kai nazarin yau ka je ka maimaita ka maimaita ka fahimta ka rike ko kai da wani kuka tattauna ka rike to mutum zai fahimta amma duk wanda ya bari yau ta wuce gobe ta wuce jibi ko ya dauka ba zai iya gane ba ka'idar ilimi kenan yana bukatan ka bi shi a rannan na sha faɗa muku wannan maganar kuma da yawa daga cikin ku ba su amfani da shi haka